وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to alhamdulillahi mun yi photocopy dai kaman bakwai haka za a za mu rarraba bakwai din tsakanin yan uwa haka a yi group a yi group a kowane ɗaya haka wanda yake so ya fansa ga mai wanda ya mana din da binding da komai nawa na ne da hausa 700 eh shine 700 kenan Allah saka da alheri a ga sunan din wanda kuma Allah ya masa muwafaka zai nemi littafin duka dai babu damuwa za a bada biyu ta nan dai nan ayi group dai daya can haka ga ga biyu ta nan za a iya haduwa a kai group har can baya isa ba biyu ta nan har can wajen kofa ta can sai ta ina to ta can abinda ya sauka ga sunan wanda ya ga zai fanshe su daga yanzu shikenan 700 ne wanda ya ga eh, za a sake masa sai ga wanda zai je supply za ku ga shafi na ashirin da bakwai shafi na ashirin da bakwai cikin littafin nan ne za mu ɗora karatunmu na yau jiya nawa date eh, eh sha takwas shawal nawa sha takwas eh shawal ba na a ashirin da bakwai eh shafi insha Allahu jiya muyi yi muƙaddima ne to yau za mu tashi akan hudubar mai littafin za a ga an sa khutubatul kitab khutubatul kitab hudubar littafin ban san ko idan yan google suka shiga aka yi browsing maybe a samu na turancin a internet maybe ga khutuban wanda ya yi littafin nan ya ce alhamdulillahi lazi khalaka samawati wal arda an ga wajen godiya ta tabbata ga allan da ya halicci sammai da ƙasai waje zulumati wal nura ya sanya haske da duhu dukkansu hikima ce ta Allah thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan waɗanda suka kafurce wa ubangijinsu suna musu cewa wanda ya haka ba zai iya tada su ba wanda ya halicci sammai da kasai ya kawo duhu da haske kan ai duk idan aka ce maka zaka mutu ya tada kai dole ka yadda amma alladhina kafaru waɗanda suka kafurce bi rabbihim ga ubangijinsu ya adilun suna musu huwa alladhi khalaqakum min tinin Allah nan da ya halicci sammai da kasai shine ya halicce ku da tabo asalin ku kenan annabi Adam thumma qada ajalan sannan ya zartar ma kowane mutum iya ajalin da zai a rayuwarsa ya mutu ya koma ma Allah wa ajalun musamman indahu kuma ajali tabbatacce sananne yana ga Allah shine na alkiyama summa antum tamtarun sannan ga su yawancinku suna musu suna shakka wa huwa Allahu fis samawati shine Allahn da ake bautawa a cikin sammai wa fil ardi shine Allahn da ake bautawa kuma a doron ƙasa ya alamu sirrakum yana sane da abin da kuke na ɓoye wa jaharakum kuma yana sane da abin da kuke a bayyane wa ya alamu ma taksibuna ya san irin dukkan ayyukan da kuke yi wa Allah an la ilaha illallah mala ce ina mai shaidawa lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu bashi da abokin tarayya ahadun shi makaɗaici ne samadun wanda kowa da shi yake dogaro wajen biyan bukatunsa lam yalid bai haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahadun babu wani wanda yake tamka kaman Allah ballahu ma fi samawati wal ardi kai al'amarin ma yanda yake dukkan abin da cike cikin sammai da kasai kullun lahu qanitun kowa ga Allah yake bauta badi'us samawati makagin sammai wal ardi da kasai wa idza qada amran idan yana son kasancewan wani abu idan Allah yana so ya zartar da wani abu fa inna ma yaqulu lahu kun zai fada ma wannan abun kasance kawai fa yakunu sai ya kasance wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u ubangijinka shine mai halitta abin da ya ga dama wa yaktaru kuma ya zaɓi waɗansu cikin halittan su ya fifita su ya ba su annabci Allah shi yake halitta wanda ya ga dama ko ba haka ba cikin halittunsa wa yaktaru sai ya zaɓi wani ya ɗaga shi sama da wani ya zaɓi wannan ya ba shi ilimi sama da wannan ya zaɓi wannan ya ba shi arziki sama da wannan ya zaɓi wannan ya ba shi annabci sama da wannan Allah shi yake zaɓo ya zaɓi wannan ya ba shi mulki ya zaɓi wannan ya kasa wa taru shi yake zaɓen mutane ya mai da kowa a yanda ya samu kanshi malakumul khiyaratu babu wanda yake da wani zaɓi ga yanda Allah ya so ya kasance shi yana da zaɓi ga yanda yake so ya kasance babu subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala kuma ya ɗaukaka amma yushrikuna game da yanda ake shirka da shi la yus'alu amma yaf'alu shi Allah ba a tambayansa me yasa kai kaza wahum yus'alun su halittu su ake tambaya akwai wanda ya taba tambayan Allah ya Allah me yasa kai jaki jaki eh, ya Allah kalli irin jaki yanda ke ya Allah me yasa ka halicci jaki jaki ba mai tambaya me yasa kai alade alade ya Allah ba mai tambaya shi Allah baya abu a tambaye shi why ana interrogating nashi ba a yi wa Allah haka Allah ce ni ne zai interrogating naku in tambaye ku gobe kiyama me yasa kai kaza eh ba irin tawakkalin kafiri ba ka ji waɗansu idan bala ya saki god god why me why me alone god god why why ah wai me yasa shi kawai cikin mutane la yus'alu ba a tambayan Allah shi yasa annabi nuhu da ya tambaya Allah ya Allah kamun alkawari za ka tseratar da ni da ni da iyalaina daga halaka ga ɗana yana cikin iyalaina ga shi ya halaka Allah ce innahu amalun gairu salih nuhu abin da kai inna maganganun da kamun ba su dace ba innahu laysa min ahlika baya cikin iyalanka iyalinka shine wanda mumini imani ya hada ku kada ka sake tambaya na abin da nayi wanda baka da ilimin shi ina maka gargaɗi da jan kunne za ka zamanta cikin jahilai annabi nuhu ya ce ya allah na tuba ba zan sake tambayanka game da wani aikin da kai ba ya allah allah in baka gafarta mun ba ka nuna jin kai a gare ni zan kasance cikin wanda suka yi asara to la yas'alu ba la yasalu ba a tambayan allah amma yaf'alu game da abubuwan suke ya allah me yasa gidana ya kone ya allah Allah me yasa dana ya mutu me na maka ya Allah a wannan babu wannan sai dai wajen kafirai ina fata an gane ko wa ashhadu mala yace ina mai shaidawa anna sayyidana lalle shugabanmu wa nabiyana annabinmu muhammadan muhammadu bawa ne abduhu bawa ne na Allah wa rasuluhu kuma manzonsa arsalahu Allah ya aiko mana annabi muhammadu ne bil huda da shiriya wa dinil haqqi da addinin gaskiya liyuzhirahu ala aladdini kullihi domin a rinjayar da addinin musulunci sama da dukkan addinai na ƙarya walau hal kafiruna mushrikuna da mushrikai ba sa so ko da taron duniyan kafirai ba sa so sai musuluncin nan ya rinjaya sai ya mamaye ko ina ba sa so manzo Allah sallallahu alaihi wani hadisi rantsuwa yace yace wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da Allah da raina ke hannunsa la yablughanna hadha al-amru ma balagan al-layl wan nahar wannan musuluncin sai ya riski duk inda dare da rana ke riska sai musuluncin ya riski wajen in dai gidanku ana yin gari na wayewa duhu na isa wajen haske na shiga wajen manzo Allah ce sai musulunci na ya penetrating ya shiga wannan wajen walan ya turka Allahu baita wabarin wala madarin illa adkhalahu Allahu hadha dina Allah ba zai bar wani gida na taɓo da aka gina shi da taɓo ko da aka gina shi da ciyawa kawai ko da tanti face sai musulunci ya rarike ya shiga gidan yace bi izzi azizin da izzan mai izza wa zilli dalilin da kaskancin mai kaskanci sai mutum ya gama gaba da musuluncin gaba ɗaya makin musulunci ne sai a samu cikin ‘ya'yansa musulunci ya leka gidan ya kwaso waɗansu daga cikin ‘ya'yansa manzo Allah ce na rantse muku da Allahn da raina ke hannunsa sai musulunci na ya shiga kowane gida kowane gida sai ya fito da musulmi daga gidan sallallahu ta'ala alaihi tsira da amince Allah tabbata a gare shi wa ala alihi da iyalansa wa sahabi da sahabansa alladhina qadaw bil wanda suka yi hukunci da gaskiya wa bihi ya'dilun da shine suke adalci wa ala tabi'ina yadda Allah ta tabbata da tabi'ai lahu ga eh, masu biye ma sahabai bi ihsani ba alladhina la yanharifuna ani sunnati wanda ba sa taɓa kaucewa kuna su bar wata sunna ta manzon Allah su karkace ba sa zanewa bal iyaha yaftafun ah, da sunnan manzon Allah ya tamassakun da ita suke riko wa alaiha yuwaluna akanta suke gina soyayyansu wa yu'aduna akanta kuma suke kiyayya su sahabai in kaga sun gina su to kana son annabi ne da sunnan manzon Allah shi yasa suke son ka wayu aduna in kaga suna gaba da mutum suna kiyayya da shi yana gaba da tafarkin manzon Allah ne da sunnan manzon Allah sahabai haka suka gina rayuwansu masoya ne ga dukkan mai son sunna makiya ne ga dukkan masu kin menene sunna wa inda ha yaqifun kuma ga sunnan manzon Allah suke tsayawa ba sa azarbabi inda sunnan manzon Allah ta tsaye da sunan haka to ba sa tsallakewa ba sa tsallakewa ko a gyara ko a yi kwaskwarima kamar yadda mai ahalar ya ce wa ya kifa inda amrihi wa nahayihi ko musulmi ya rika tsaya kullum inda aka umurce shi da inda aka hane shi wa inda wa anha ya zubbun kuma ga sunnan suke mutuwa suke zubar da jinin su don kare ta azabbu shine kare abu ko da zaka sai da ranka ne wa yunadilun akanta kuma suke yaki da fada wa ala jami'i man salaka sabilahum amincin Allah da tsiran Allah su tabbata ga dukkan masu bin tafarkin waɗannan bayin Allah masu kamantuwa da irin ayyukansu da kamantuwa da irin aƙidansu wa kafa atharahum waɗanda suke bin gurabansu ila yaumi yub'athun har ranan da Allah zai tada mu amma ba'at mala yace bayan haka fa hadha mukhtasarun jalilun nafi'un ya ce ga waɗansu bayanai nan wani littafi takaitacce na muku shi takaitacce ne jalilun amma mai girman gaske na nafi'un kuma mai amfanarwa azimul fa'ida ko wanda yake mai girman fa'ida ne jammul manafi wanda yake da yawan amfani wato hibbun almala hubban jamman kuna son dukiya mai yawa jammul manafi littafin nan wanda ya tattaro amfani ne masu yawa yashtamilu ala qawaidid dini wanda ya tattaro mana dukkan waɗansu ginshiƙai na addinin musulunci wa ya tadammanu usulat tauhidi yana tattare da duk asalin aƙida na tauhidi alladhi da'at ilaihi rusul wanda dukkan manzannin Allah da ya turo suka yi kira zuwa gare shi wa unzilat bihil kutubu wanda don shi ne aka saukar da dukkan wani littafi daga sama wala na najata wallahi babu tsira babu makubuta liman bi ghairihi ya dinu ga wanda yake bin tafarkin da sabanin shi wani tafarki sabanin wannan wa yadullu wa yurshidu babu tsira ga duk wanda yake bin wani tafarki ya bar wannan wanda yake nuni wanda yake shiryarwa ila sulukil mahajjati wajen bin tafarki albaida a Sol mai haske wa manhajul haƙƙi da tafarki na gaskiya almustabin wanda yake bayyana abubuwa ƙarara ba ɓoyewa sai sunan manzon Allah malace sharahtu fihi umural iman na yi sharhin duk al'amuran da suka jibinci imani wa khisalihi da sifofin masu imanin wa ma yazilu jami'ahu da da ke gusar da imanin da da kuma ke tafiyar da shi duk yi bayanin shi kaza shine in ka bi shi kayi imani kaza in an ka aikata shi kuma zai gusar da imani au yunafi kamalahu ko abin yi bayanin dukkan abin da zai kore kamalan imanin mutum wa zakartu fihi kulla mas'alatin na ambata kowace matsala na ambata ta masubatan bi dalili a haɗe da hujja duk wata matsala in na kawo ta zan kawo hujjanta daga alkur'ani da hadisi ba da ka bane nake ambaton abubuwan duk abinda na kawo zan proving zan attaching din shi da hujja daga alkur'ani da hadisan manzon Allah liyattadhiha amruha domin al'amarin ya bayyana ga mutane Wata ta tajalla haƙiƙatuha domin haƙiƙanin abun ya bayyana ƙarara wa yubayyinu sabila wa yabinu sabiluha kuma tafarkin abun ya haskaka ga mutane ka gane ga tafarkin gaskiya ga na ɓata waqtasartu fihi amma na takaita wannan littafin da bincike na ala mazhabi ahli sunnati kawai akan mazhaba ta ahli sunna wal atba'i da mabiyansu wasu al atba'u mabiyan sunnan manzon Allah wa ahmaltu aqwalal ahwa'i na ajiye maganganun ahlul ahwa'i maganganun masu son zuciya wal ibtida'i da kirkire-kirkire da bidi'o'i wannan na ajiye shi gefe ban taɓo su ba na yi concentration ne akan menene aqidan ahlus sunnati wal jama'a idhiya la tuzkaru yace domin maganganun masoya zuciya da yan bidi'a su ba a ambaton sai dai in zaka musu raddi kawai alaiha wa irsalu sihami sunnati alaiha da harba kibiya ta ahlu sunta sunna ta je ta soke su ta rugurguza su wata balaga yayi yanda zaka ga dabba ka harbe ta da kibiya ta mutu ko to ya ce haka maganganun masoya zuciya da yan bidi'a ya ce nakan eh, ambaci maganganun ahalus sunna ne a matsayin kibiyan da za a harbe waɗancan son zuciya a gama da su wa qad tasadda li kashfi auratiha kuma domin kuma a yaye a kwaye wato sirrinsu a immatul ajilla manya-manyan malamai sun kwaye hakikanin abin da yake gaskiya wa raddiha sun wallafa littattafai sun sannafa littattafai manya-manya wajen yi ma waɗancan mutanen raddi masu aƙidan da ta saba aƙidan annabi sallallahu wa ibadiha wa abaduha wa ab'adu hal musannafatul mustaqilla da kuma manya manyan littattafai aka aka wallafa masu zaman kansu ma anna didda yu'rafu bi diddihi yace to shi ya takaita ana akan aqida ahlus sunna ne idan ka san abu guda ɗaya zaka gane opposite ɗinsa ko yawa idan nace maka kai ka tsaya anan yana nuna na hana ka zama kenan kai zauna me zaka fahimta ya hana ka me opposite ɗin shi da ka gane abu daya ka san opposite din shi wa yukhriju bi ta'rifi dhabitin wa haddihi kuma zai fito maka da dukkan bayanan kowane abubuwa da definition in shi da scope ya inda wannan abun yake bincike yace fa idza tala'ati shamsu idan har rana ta fito fa lam yaftaqiru naharu ila al-istidlal ko yace idan har rana ta fito to ayyini baya bukatan sai ka kafa masa hujja ka ce wai eh, yanzu muna yini ne ko dare ne idan har rana ta fito ai ta gama wa idha stabana al haqq wato idan gaskiya ta bayyana to ai ka san abin da ke sabanin gaskiyan shine me shine bata shine bata idan rana ta fito ai dole duhu ya me dole duhu ya kauce ba he ka nemi dalili ma duhun da kanshi ma zai tafi in rana ta fito ba he ka zo ka ce a tafiyar da duhun ba to haka nan idan gaskiyan abu ya bayyana to ka san duk sabanin wannan shine me bata fa maza ba'dal haqqi illa dalal haka Allah ya ce warattabtuhu ala tariqati su'al yace na tsara littafin nan ta hanyar tambaya domin wannan methodology ne na ɗansu malamin za su wallafa littafi sai su kawo shi a tsarin question and answer ya fi tasiri ma waɗansu mutane to na kawo shi ala tariqati su'ali ta hanyar tambayoyi za talibu domin a farkar da ɗalibi wayan tabiha kuma ya faɗaka sun dafa bil jawabi sai na haɗa shi da amsa kowace tambaya na sai unka amsan a take alladhi yattadhihu al'amru wanda amsan za ta ƙara bayyana wannan al'amarin wala yashtabihu ba zai rikitar da mutum ba wa sammaituhu sai na sama wannan littafin suna a alamu sunnatil manshura wato barada na sunna ta manzon Allah al-manshura da gajiya ko kuma tutoci na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake bayanan aqidan at na najiya waɗannan ƴar jama'an nan masu tsira daga wutan jahannama ba manzo Allah ya ce biyu daga cikin eh, ƙungiyoyin musulmai za su je wuta ba ɗaya ce za ta tsira ta shiga aljanna ya ce to na gina wannan littafin ne don ta bayyana mana aƙidan masu tsira daga wutan nan su je ina masu shiga aljanna musamman ya kai su wace irin aƙida suka rike suka rayu a kai suka aƙidantu a kai suka ginu a kai da har ta tsare su daga wuta cikin saba'in da uku ya zama su suka tsira to shi yasa ya yi concentration akan wannan wallaha as'alu ya ce allah nike roƙo an ya ja'alahu ya sanya wannan littafin da aikin da na yi na wallafa wannan littafin ya zamanto ibtiga a wajihi al'ala na neman yardan Allah maɗaukakin sarki ne ba don jama'a su biya ni ba wa an yanfa'ana bima allamana kuma Allah ya sanar da mu da abi ya amfanar da mu da abinda za sani wa yu'allimana ma yanfa'una kuma Allah ya sanar da mu abinda zai amfane mu can ya amfane mu da abinda muka koya nan kuma menene ya sanar da mu abinda zai amfane mu ni'imatan minhu wannan ni'ima ce daga Allah duk wanda kaga Allah yana amfanan shi da ilimin da ya koya sannan in ya tashi koya masa ilimin sai ya koya masa ilimi mai amfani ba ilimin yaudara da cuwa-cuwa ba to wannan ni'ima ce da Allah yake wa bayinsa innahu shi Allah nan ala kulli shay'in a bisa dukkan komai kadirun mai iko ne wa bi ibadihi latifun khabirun kuma shi Allah maɗaukakin sarki mai luɗufi ne mai rangwame ne ga bayinsa wa ilaihi marji'u a gare shi ne makoma yake wal masiru da tashi wa huwa maulana shi Allah nan shine majibincin al'amuranmu fa ni'mal maula ma dalla da majibincin al'amuranmu wa ni'imal nasiru ma dalla da mai taimaka mana wannan shine muƙaddima da buɗi da yayi ina fata an gane ko to yanzu tsantsan karatun za mu fara ya fara da menene su'al ko sinun dinna abbreviation ne na su'al kamar yadda ake sa q a matsayin question a sa a a matsayin abbreviation ne na me na ansa to shi ma wannan sinun a matsayin su'al jimun kuma a matsayin jawab to farkon littafin da shine ce su'al tambaya ma awwalu ma yajibu alal ibadi menene farkon abin da ke wajaba akan bayin Allah jawab malam yace awwalu ma yajibu alal ibadi farkon abin da ya wajaba akan kowane bawa ma'arifatu al'amri khalaqahumu Allahu lahu shine ka san al'amarin da Allah ya halicce ka domin shi an halicce ka ne for a purpose an halicce ka ne for a mission akwai manufa da ta sa Allah ya halicce ka ya kawo ka duniyan nan so agenda number one na kowane bawa ya san me ya kawo ni duniyan nan ne me, aka halicce ni don shi shine farkon abin da ya dace ka sani wa akhadha alaihimul mithaq bihi kuma abin nan da Allah ya har ya ɗauki alkawari tsakanin shi da bayinsa akwai wani alkawari babba daga ran da Allah ya halicci annabi Adam ya bugi gadon bayansa annabi Adam ɗin ya ciro dukkan ‘ya'yan Adam da za a za su dauna a doron ƙasan nan tun ranar har ranar tashin kiyama Allah rike su a tafin hannun shi yace musu wane ne ni ka ce kai ne Allah mahalicinmu mu kai kaɗai baka da abokin tarayya kai ya cancanta a bautatawa alice in na kai ku duniyan za ku rike wannan alkawarin suka ce e za mu rike alkawarin nan na cewa kai kaɗai ne za a bauta ko ba wanda ya cancanta in na kai ku duniyan ta yi jaɗi ba za ku saba alkawari ba ku manta suka ce a'a wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna mun shaida to sai da Allah ya zubo yan adam a duniyan nan sai suka mance da wancan ajendan da cewa Allah ya halicce su ne ya kawo su don su bauta masa sai dan adam ya manta da yake duniyan ta yi daɗi sai aka ga kawai mukami ne kawai a gaba shine ajenda baka da time din ma ibada baka da time din kasuwa a abin nan karanta ma ilimin addini da aka lice ka mutum kawai ajandan shi kawai na farko neman kuɗi kasuwanci kawai aka sa a gaba kawai wani abu na harkar rayuwa kawai sai ya zamanto abin da aka halicci mutum domin shi din shine can wajen ajandan shi maybe ta ƙarshe kawai ta ƙarshe kawai ya samu dan hutu ne daga aiki yake dan samu ya dan lekowa ya ji littafi ɗaya ko biyu hatta juma'a ma bai da time waɗansu ma suka shagala suka rike wani allah madaban suka koma shirka ba abin da zai saya consulting boka da dan tsubbu da dan duba shi yasa kullum idan dan adam ya kauce sai ayar nan ta tuno ta da shi alam ahad ilaikum ya bani adama ashe ban yi alkawari da ku ba ya yan adam tun ba ku zo duniya ba cewa Allah ta abudu shaitana kada ku yadda ku biye ma shaitan ku bauta masa wa ani ibuduni ba mu yi cewa ni za ku bauta wa a nan duniyan ba wa ani ibuduni eh cewa ni za ku bauta wa kullum sai Allah ya tunatar da dan adam wannan to babban ajendan dan adam yanzu sai aka yi postin ɗinka jami'i ne na Najeriya sai aka yi postin ɗinka ka je makka kasan Saudiya kama ma a matsayin kana menene ambasado ko kuma wani aiki ko kai soja ne an tura ka America a tace a tace ai ya kamata farkon ajendan ka da kana dira a wajen ka san me ya kawo ka me a gaban ka kawai me dalilin zuwan ka America as a tace me dalilin zuwan ka kawai saudi as ambassador me aikin ka me ajenda ka shine kawai ya dace ka ka abin nan ba shine shine mazuwan ka duniya an halicce ka duniya nan saboda wani abu aka kawo ka farko ajenta ka me ya kawo ni duniya me ake bukata daga gare ni me yasa aka kawo ni shi ne farko ajendan ka wa arsala bihi rusul ka san me yasa aka aiko manzanni zuwa gare ka wa anzala bihi kutubuhum alaihim ka san me yasa Allah ya saukar da littattafai alqur'anin nan zuwa ga annabi alqur'anin nan an saukar da shi ga annabi zuwa ga wa wa aka saukar alkur'ani mu ne turuwa annabi to shi kenan me yasa aka saukarwa aka saukar da qur'ani nan kuma wa aka saukarwa shi wa aka saukarwa shi ni ne to ya ya yake littafin dauko ka duba mana ko kai ne yanzu za a turo maka wasiƙa ta DHL a kawo maka a gida ka aje ba budewa ba karantawa ba ka san abin da yake dauke ba ba zai taba yiwa ba me yasa aka aiko ɗan sako yanzu idan aka aiko ɗan sako a gare ka ya zo ya tsaya salamu alaikum alaikum salam an aiko ni ne wajen ka bai dace ka saurare shi ba ka san waye aiko shi to ta za a aiko maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsaya baka san waye manzon ba ko baka saurare shi ba wani sako ne aka turo shi ya kawo maka shi dan sako ne sannan da ya zo ɗin sai ya ce ga abin da aka ce in kawo maka wasiƙa ne nan saƙon sai ka karɓi wasiƙan ka aji to an turo maka annabi ɗan saƙo ne daga Allah ka ko kai ne aka ce salamu a banka ne mahaifinka ne ya aiko ni zuwa gare ka ashe ba za ka saura ka tsaya ka ji saƙon wannan manzon ba sai ka ce ba wannan bane a gaban ka. kai yanzu akwai customers a gaban gabanka baka da time ɗinka ka saurare shi ga wasiƙa sako da baba ya ce ba aje shi can har yau baka karanta shi ba to shine mala yake jawo hankalinmu me agendan dan adam a rayuwar shi ta duniya farkon abin da ya wajaba a kanka na farko ka san me yasa aka halicce ka ɗaya kenan na biyu ka san wani irin alkawari ka ɗauka tsakaninka da Allah na cewa in ka zo duniyan nan za ka masa biyu kenan ka san kuma wannan ɗan saƙo da aka turo maka daga Allah Allah ya turo shi annabi sallallahu alaihi ka tsaya ka saurare shi ka ji menene saƙon sannan kuma wasiƙa gashi alkur'ani shi ya kawo maka amma har yau baka buɗe shi ba ko shafi baka iya karantawa ba ta za a aiko maka leta wasiƙa daga fiyayyen abu nan amu mutane fiyayyen mutum ka ce baka karanta ba ko ba za baka da time din da zaka karanta kuma ka saurari wannan abin nan ka saurari dan sakon da aka yi kuma ka je ka ce za ka je wajen babankan kuma ka ce ku shirya ba zai ga duka bayanai ya maka masu abin nan wani gashi gashi gashi gashi gashi gashi to wannan shine wali ajalihi khuliqtu khuliqati dunya kuma ka san me yasa aka halicci duniyan nan da lahiran nan don kai ne Allah ya halicci nan don kai ne kuma halicci me duk halittan duniyan nan da aka yi domin ka ashe babu wani babban al'amari da ake nema a gare ka a halicci lahira gaba ɗaya don kai amma duk da haka ba za ka tsaya ka yi paying attention ka ji me ake bukata a can ba wal jannatu wan nar ka san kuma wuta da aka halicce ta donwa aka halicci wuta sannan aljanna don aka halicce ta duk fa waɗannan don kai ne aka halicce su don kai ne shi yasa in ka je lahira kamar yadda na saba faɗa in ka leka jahannama in ka ga nama a ciki yana kone na mutum yawa wutan jahannama ba ta gasa naman shanu ba ne ka ci yadda ka saba aka saba gasa maka da wutan duniya a nan wutan jahannama ba ta gasa tsire ba ne ba ta soya nama ba ne ba ta gasa masara ba ne ba ta dafa kifi ba ne wutan jahannama ta gasa ɗan adam ne nan dabbobi kai kake gasawa aikaci to can kai kuma ta lahira kai ɗin ne kawai in ka ga abu a wutan jahannama yana ce ɗan adam ka san an ce wani eh wannan wuta gaba ɗaya halicce ta don kai bai dace ka ka tsaya ka ji bayanin wutan me kai me me zai kai mutum ga wutan ba aka ce aljanna ga ni'imominta abinda ido bai taba gani ba bai taba ji ba an halicce ta kuma don kai ashe bai dace ka tsaya ba bai dace ka tsaya ka san menene aljannan nan ba menene zai kai mutum gare ta wa bihi haqqatil haqqa da kai ne kuma za a yi tashin kiyama na wanda Allah ce alhaqatu malhaqatu wa ma adraka malhaqatu sai aka ce me kazzabat samudu wa adun bilkare. ta dalilin ka alkiyama ke zuwa sama ta rugurguje ƙasa ta juya ta hautsi ne duwatsu su firkice duk ta dalilin ka ne wa waqa'atil waqi'a to ta dalilin ka ne kuma ake tsaida alkiyama domin a binciki ayyukanka kawai su dabbobi ƙasa za su kasance kawai duk abin da dabba ta yi kawai da an gama hisabi a ce kunu turaban kasance kasa kawai ba ruwansu wa fi sha'anhi tunsabul mawazin ka san don wane ne aka kafa mizani da skeli na auna ayyuka don kai ne ba wani scale gobe kiyama na auna gold ba wani scale gobe kiyama na auna kuɗi ba wani scale na auna kaya ayyukanka kawai za a auna ina fata an gane ko wannan shi sannan kuma wata tatayaru suhuf kuma ta dalilin ku ne za a sako a watso da takaddun ayyukan kowa a ce ikra a kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba wa fihi takunu shaqawatu a wannan ranan ce ta kiyama za a samu mutane kashi biyu a samu waɗansu a ashaqawatu halaka wasa'adatu da jin daɗi wa ala hasabi tuqassamul anwar kuma a gurgudun aikinku ne za a rarraba muku haske hmm? mumine ga hasken shi wanda ya fi aiki hasken shi ya fiya wanda aikin shi ya kaɗan hasken shi ya rabu haka haka wanda ayyukan shi ‘yan kaɗan ne ga hasken nan kamar irin wutan mu inna na wani sa'i sai ka lura ma a ce da wuta can kaman digon manja ta dalili wa man lam Allahu lahu nuran ko duk wanda Allah bai sanya masa haske na imani ba to fama lahu min nuri bai da wani haske ba inda zai samu haske <clears throat> mutum duk ya tsaya yayi nazari yayi wannan an aje skele kai ake nema za ake jira fa za a auna ayyukanka gobe kiyama sikelin suna nan don kai aka halice su suna nan yanzu haka wuta da aljanna tana nan a yanzu haka da bala'inta ita wuta da menene kai suke jira ko ka fada wannan ko ka fada wannan hmm? don kai ne aka kawo tashin kiyama da rugujewan duniyan gaba daya don ka je ka ba da account don kai aka yi duniya da lahira duk waɗannan abubuwan da aka yi su don kai har yanzu baka da tunanin da zaka natsu ka bi su one by one kaga kowanne za ka bi su ka kyautata aiki ka tsira <clears throat> sai mala ce su'al tambaya ta biyu ma huwa zalikal amru alladhi khalaqa Allah ta'ala al khalqa li ajali wanne ne wannan al'amarin da Allah ya halicci dukkan halitta don shi wani al'amari ne Allah ya halicce ni ya halicce ka don shi jawab qala Allah ta'ala Allah yace amsa kenan wa ma khalaqna samawati wal arda Allah ce ba mu halicci sammai wal arda da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su la'ibina don wasa ba sace ban halicce su don shirme ko don wasa ba na halicci sammai da kasai da abin da yake between for a purpose saboda babban al'amari kaman kai ne ka sayo abu ka kera abu ka aje sai kaga wani ya zo ya ɗauka shi ya jefe ce kai ka san shekaru na yi akan wannan takarda wani ne ya ga wani yar takarda kai ya ɗauke ta kai ka san shekaru na ina cin kwakwa don wannan yar takardan ya ga certificate ɗinka ne maybe na graduation ya gan shi yar fefa ne kawai an dunkula za a abin nan kai sai ka tuna wani irin kneel down da kai da wani lecturer da ya hura ka ce ka ɗauka wannan takardan abun wasa ne haka kawai na same ta to kama Allah ne ke gaya mana kun ɗauka samai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu da na halitta kun ɗauka haka kawai na halicce su don wasa don shirme ba, ba, ba manufa Allah ce ma huma to ban halicce su ba illa bil haƙƙi sai dai don a tabbatar da gaskiya walakinna aktsarahum la ya'lamun sai dai mafiya yawancin mutane ba su sani ba eh sama kai amfaninta mu ga taurari ta zubo da ruwa kawai ƙasa kawai amfaninta a yi noma kawai a yi gini mai kyau a sayi fili 100 by 100 a rangada gida kawai kawai sai a yi mana kwalta kawai to me ƙasa take abin me abin da ke tsakanin sama da ƙasan kawai mangoro ne mu sha ayaba kawai a ci a rayu kawai Allah ce mafiya yawancin mutane ba su san manufan halittan mai da kasai da abin da ke tsakanin su ba sai dai la'ibina kawai dan wasa suka ɗauka yanzu ka duba in ka buɗe tv ka ga inda yake tura wannan suke kirkiro da kayayyakin wasa babu iyaka mamana to ba a zahar ba la'asa, ba magariba ba isha in an zauna sai illa ma sha Allah kawai a'a mota ne za ta hau tudu a wani mashin yanzu za a zo a guji a wani tudu a aminin a a kullu wannan su zame a kankara wannan haka kawai za ka samu rayuwan kenan shi kenan sai a ɗan je ina ne restaurant a ci snack a ɗan sha abun sha da da da straw shi kenan sai a tafi ana rataye da wata jaka mama irin ta makarantar yaran makarantar shi kenan rayuwar wani yabo shi iska ce shi zai zagaye continent kaza a keke ko da jirgin ruwa rayuwar fake la'ibi na kawai a'a za a yi kwallo a'a yau za a yi gudu a'a yau za a yi tseren wanka a'a harba wani abu a'a da wani abun da kati suke aka ga an faɗi kan wannan an faɗi kan wannan wani abu dai ka rasa gane ma cin ya yake ya ne sai dai ka ji ana ihu kawai ana wani haka wallahi mamana kala kala kala kawai abun gasu wannan aya mai albarka in ka je suratu dukhan aya ta talatin da takwas zuwa talatin da za zaka ga fassaranta da kyau wa ta ta'ala Allah ya sake cewa wa ma khalaqna samaa wal arda ba mu halicci sammai da kasai ba fa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su batilan don shirme ba zalika zannu allazina kafaru wannan fa shine tunanin kafirai shine tunanin zaton kafirai kawai an halicci sammai da kasai kawai don a hole kawai yawon shakatawa bude ido bakin teku sai ka ga bature zai je bakin teku kawai abin da ya ɗauka teku a je da yarinya a yi tsiraici a sha giya a yi rawa a kawo disko a mai wani fero a haɗa a yi rawa shi kenan a kwanta a ɗan sha a tashi a faɗa ruwa shi kenan ba wanda zai kalli tekun nan ya ga menene ayar Allah a cikin tekun nan a yi hayan jirgin ruwa a haɗa karuwai da fati wani abu aje can tsakiyar teku a yi fati a sha giya a yi tsiraici a yi zina a kwana abin da babu kawai amfanin teku an je an shakata an walwala a dawo zalika zannun lazina kafaru Allah ce wannan shine zaton kafirai kawai saman kuma a tashi a yi shawagi a hau wata lema a yi mai da an ji da akwai wani abu dan kallo a Afirka to insha Allah daga America sai an yanko ticket an zo an kalli abu an koma wa qala ta'ala Allah yace wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqqi Allah ya halicci samai da kasai ne da gaskiya don ibada don tabbatar da gaskiya walituzza kullu nafsin bima kasabat domin a saka ma kowace rai abinda ta aikata gobe kiyama kun san sirrin halittun sammai da kasai kenan don a sakanta ma kowace rai abin da ta yi a nan sammai da kasai din gobe kiyama wa hum la yuzlamuna ba mai zaluntar wani bi ma'ana in kai alheri Allah ba zai zalunce ka ya ce a tawaye maka ba haka nan in kai sharri Allah ba zai zalunce ka ce a ƙara abin da ba kai ba a ce kayi wa qala ta'ala Allah ya sake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa shi kenan shine sirri ban halicci mutum da aljani don shawagi don wasa don yawon bude ido don holewa don watayawa a'a illali lime illa liya abudu shikenan wannan shine sirrin halittan bautawa Allah kawai shi sa aka halicce bautawa Allah kawai tambaya ta biyu ta uku wanda daga ita insha Allah tun da yau an yi azumi ma ma'anar abdu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa me ma'anan kalman al abdu bawa al abdu abinda ake kira bawa in urida bihil mu'abbad abinda ake nufi wato yanzu da akwai wani daji haka kullun jama'a suna taka wajen sun mai da shi hanya yau da gobe za ga wajen ya dandaɓe ya dandaɓe ya yi ƙasa ko wannan shine al-abdu literal meaning ɗin bawa kenan wato wanda ake taka shi ya yi ƙasa ya yi ƙasa ya yi ƙasa kai kana cancan ƙasa ne to shine idan da ake nufi ai almuzallalu musahar abun da aka kore shi aka aka kaskantar da shi fa huwa bi hadha maana a wannan ma'anan shamilun li jami'il makhluqati duk wata halitta in dai da wannan ma'anan kalman bawa ya tabbata a kanta domin shine makaskanciya can wanda yake ƙasa ƙasa ƙasa idan kai comparing din shi da mahaliccin shi kowane abu bawa ne minan awalimil ulawiyya daga dukkan duniya ta sammai wasufuliya da duniya ta ƙasa nan min aƙilin da duk wata halitta da Allah ya bata hankali irin na ‘yan adam wa ghairihi da wata halittar da ba ta da hankali irin dabbobi wa ratabin da duk wani abu danye irin bishiyoyi da ciyayi wa yabisin ko bushashe wa mutaharrikin da duk wani abu mai motsi wa jamidin wa sakinin da abin da baya motsi irin duwatsu wa zahirin da duk wani abin da ke boye wa kaminin da dukkan abin da ke wa zahirin da duk abin da ke bayyane wa kaminin da abin da ke boye wa mu'minun da duk wani mumini wa kafirun da kafiri wa barrin da duk wani mutumin kirki wa fajirin da fajiri mai saba wa Allah wa gairu zalika da duk waɗantu wata halitta alkullu dukkan waɗannan abubuwan makhluqun lillahi halittu ne nawa na Allah azza wa jalla mai girma da buwaya marbubun lahu kuma Allah ne mai su mai kulawa da su musakharun bi tasirihi duk wani abin da ka gani a duniya ke existing Allah ne ya hore shi ya halice shi ya aje shi a wajen yanzu ko hanyar Kano ka kama zaka ga wani dutse a nan kai za a ce maka tun kakan kakan ka dutsen yana nan a inda yake ba wanda ya san waye ya aje shi Allah ne inda ka ga abu ai placing din shi Allah ne ya aje shi a wajen kuma shi ya san me yasa bai aje shi a can ba ya aje shi a nan duk wani abin da ka sani Allah ne ya aje shi in ka ga mutum a filato, nan Allah ya aje shi so ɗan adam bai isa ya ce sai abin da Allah ya aje ya tashi ya bar wajen ba saboda haka duk wannan shirme ka ga mutum a zaune kaka da kakanni nan Allah ya halicce shi ya tada shi ya aje shi sai wani ya fito ya ce shi zai tada abin da Allah nan ya aje a wajen bai sun ya kai shi wataƙila sai ka tada kanka duk abin da Allah ya aje nan Allah ya so shi kuma nan Allah ya place shi ya aje shi wa mudabbirun bi tadbiri kuma Allah ne ke tafiyar da al'amuran wannan abu wata rana sai ka shiga wani ka ga wata halitta can sai ka yi mamaki to wannan halittan mama ta ina yake samu ci da sha ko duk ran da ka leka shi ka gan shi bulbul la yana shi yana ya fi ka kiba ma wani wani kwaran in ka ganshi shi sab kawai mamala ka rasa daga inda ke ta ina yake samu ba yana shan ruwa oko man shan ruwa oko me yake ci yana da haƙorin tauna abun komai Allahu dai a wani sa'i ka yi faskare ka fasa mamala wata bishiya ya ka samu wata halitta tana motsi a ciki mamala faskare kai ka tsaga wannan eh, eh, eh, abun nan reshin mamala ka ga abun tsab mamala abin sha'awa yana shi ta ina abinci ke tsagawa ya zo masa Allahu a nan ɗin Allah ya so ganin shi ya ajiye shi kawai da makamanta yanzu ka fasa dabino sai ga wani kwaro a waje tsaf ba wani ventilation ba wani oxygen ta inda zai shigo masa ba abun nan ga yana motsi kawai sai dai ka hure shi kawai ka jefar kai ka ci dabinon ka kyale shi haka magoro in ka fasa sai kai ma ta ina ya shiga haka za kwayan masara sai ka tsaga kwayan masara sai ka ga can wani tsutsa yana yawo a ciki totuwa ma haka to duk abinda kaga Allah ne ya hore shi ya ajiye shi wajen kuma Allah ya san da shi shi yake tafiyar da dukkan al'amuran shi inji Allah subhanahu wa li kullin minhum rasaman yaqifu alai kuma kowanne da irin tsarin da Allah ya tsara masa yake tsayawa akai wa haddun yantahi ilai kuma yana da wani iyaka da Allah ya ɗiba masa kullun yajri li ajalin musamma ko kowanne yana tafiya accordingly yanda Allah ya kaddara masa ya halicce shi ya tsara masa la ya tajawazuhu misqalu zarratin mutum ba zai wuce inda Allah iyaka ce masa ba daidai da ƙwayan zarra ba zai wuce ba Allah ce zalika taqdirul azizul alim wannan tsari ne na Allah al-azizu mabwai al-alim wanda ya san komai wa tadbirul adlil hakim kuma tafiyar da al'amura ne irin na Allah adili alhakim mai hikima idan aka nufi ibada da wannan to komawa bawa ne wa in uri da bihi al'abidu idan ana nufin ma'anan al'abdu bawa mai ibada almuhibbu wanda yake son ibada almutazallilu wanda yake kaskantar da kanshi yayin da yake bautawa mahalicinsa hussa zalika bil mu'minin to wannan definition din yana ana restricting din shi akan mumini kawai domin kafiri baya kaskantar da kai kafiri bai son ibada ko kafirin bai son Allah amma da aka ɗauke shi a can eh, mutum abu na is applicable akan kowace halitta amma idan ana nufin mai yawan ibada mai son ibada mai kuma sun da kai da kaskantar da kai to wannan an keɓance mumunai allazina hum ibadullahi almukarramun sune bayin Allah masu karramawa wanda ake karrama wa awliya'uhul muttaqun kuma su ne masoyan Allah bayin Allah waliyan Allah almuttaquna masu tsoron shi allazina la khawfun alaihim wanda babu wani tsoro a gare su wala hum kuma ba sa bakin ciki wannan shine abun da ya samu yau in Allah raya mu wani sati zamu yi menene ita ibada definition na ita ibada wannan shine abin abin da ya saukaka a yau kenan da izinin Allah yau 19 ko اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وانم على عبدك حبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين an rubuta list masu son sunayen ku rubuta jiya?